Haji Nasiru, um, me kai ji ne yanzu ne game da abin da aka ce na faru a Abuja? Wato, Bello muna cikin wani ofishin 'yan sanda a nan Area 1 uh, saboda uh, zilin wani ɗan uh, taliki shi kenan sai jami'an 'yan sanda suka ce duk wani farar hula da yake cikin wannan ofishin 'yan sanda ya fi. Uh, da muka fito sai muka samu labarin ai bom ne sake tashi a nan yana inda ya tashi makonni biyu da suka wuce ya sanadiyar a mutuwar mutane saba'in da ɗaya zan ci a hukumance to a wannan karan a wannan bombin da ya tashi na samu tabbacin cewa an fara kaiwa gawakin waɗanda suka rasa rayukansu a asibitin a eh, mashigar abuja ta ɓangaren wato zan iya cewa kudu maso gabas kenan kamar mutum nawa ne suka samu rasa rayukansu zuwa yanzu dai yadda wato za mu iya cewa ganau kenan tun da ba mu ji ta bakin hukumomi ba hmm. ana jin kusan mutum ashirin sun rasa rayukansu wato misali mutum ashirin kuma eh, wane ne baka wannan bayanin ne wato na samu wannan labari ne daga mutane zauna unguwar Hmm. Ah, sannan kuma daga wani jami'in asibitin a sokoro ah, inda ake kawo waɗannan waɗanda aka tabbatar sun rasa rayukansu da waɗanda suka ji raunuka. Kuma shi jami'in? Ko da yanzu ma. Hmm. Eh ina jinka. ka. Saboda haka yanzu ma za mu garzaya wajen domin mu gane wa idan mu kuma in so samu ne a samu a zanta da waɗanda suka ga yadda abun ya faru hmm. kuma tambayi hukumomi a ji ta bakin su abin da za su ci kan wannan labarin. ɗazu da muka magana da Sale Shehu ya ce mazauna unguwar sun ce a daidai kusa da masallacin Jumar nan unguwar yanya abin ya faru. Kai me ka ji ne a daidai ina ne wannan bam ne ya tashi? eh abin da dai aka tabbatar min da dab inda wancan bom din ya tashi ne wato in ka kula unguwar jami'a ita ce anguwa mafi kusa da kokowar garin abuja da kuma wato tafi yawan mutane don yawancin ma'aikata da suke aiki abuja a nan suke da zama wannan anguwa ta nyanya wacce take a kudu maso gabashin birnin tarayya. Waɗanda suka ga abin ya faru sun ɗan baka kamar takamaimai me suka gani a wajen? to bombin ma har cikin garin abuja an ji karar tashinsa hmm. bayan ya tashi saboda irin waɗannan ranakun musamman ma na hutu ranar ma'aikata kenan da aka yi yau ya zama mutane da dama suka samu dama su kai ziyarce-ziyarce wasu su je kasuwanni da haka an nuna bombin kamar ya tashi ne ma ba tare da shiri ba wannan watakila kenan ya nuna ya rutsa da masu ababen hawa waɗanda suke wucewa ta wannan titin wanda kullum ma a take yake da motoci. Ko ka samu wani ƙarin bayani akan abin da aka gani a inda shi wannan bom ɗin ya tashi? Eh abin da aka gani shine akwai motoci da wanda abun ya rasa da su waɗanda kuma za a iya cewa waɗanda suka rasa rayukansu kamar waɗanda suke cikin waɗannan motocin ne. To kamar waɗanda suke cikin waɗannan motoci. to shi kenan akwai kuma wani abu dai da har yanzu ba mu sani ba ko wani abu dai da zai sa dai mu dan nazarin wannan abu da ya faru eh wato wannan da ya nuna kamar kaga a cikin binciken da ake domin gano waɗanda suka tada wancan bom ya sa an ƙara tsaurara matakan tsaro to kaga bello za a yi mamaki har kuma tsaurara matakan tsaro a ce kuma har wani bom ya sake zunowa ya sake tashi a ɗan wannan tsakani wanda bai kai ko wata ɗaya da faruwar wancan tashin bom ɗin ba. ka san wancan ɗin da ya tashi a cikin mota aka ce an haɗa shi aka zo aka kanga mota a kusa da tasha wannan kamar akwai wani alama na inda aka haɗa bom ɗin ko kuma dai ba dai san abin da yake faru ba wato dai bello dai abin da ake cewa tamkar ah, da na ji ana waya da wani jami'i abin da yake nuna kamar an ɗauko bombin ne a mota kamar saboda zan ce dogon layin motoci ya sa bombin ya tashi tun kafin a isa inda ake son ana shi. to to shikenan hajji nasir sannan eh, in dai ka samu wani karin bayani ma'anan muna jira ko kuma jama'a insha Allah za mu dawo muku da wasu karin bayanan Allah dai idan muka samu su da wannan abu da ya faru Allah ya sauke. Amin. Amin. Mungu ni manasi.